أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمر كل الله يساك دعو دمو cikin ci gaba كراتم من na wannan littafi alfiyatu himari to har kullun kamar yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wa qad yuja'u bi khilafil asli وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخير المفعول إن لبس حذف أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإنما انحصر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر وسعى له خاف ربه عمر وشد له To za mu tsaya nan insha Allah saboda wancan sabon babi har yanzu muna cikin bayani akan fa'il satin da ya wuce mun yi bayani a wuraren da ya waje ba a cire ta'un da kuma wuraren da ya inganta a tabbatar da ita ko kuma a cire ta sannan muka yi bayanin hukuncin alaƙan fi'il da fa'il muka ce asalin fi'il ya raɗi fa'il sannan kuma asalin maf'ulin bihi ya rabu tsakaninsa da fi'ili amma sai muka ce ba mamaki al'amarin ya saba wato ba ka'ida ba ce wacce ba za ta canza ba a abu ne wanda yake an samu sarari abun yana iya canzawa shine bayanin da malam zai mana asalin abin da ka sani kamar ka ce akala muhammadu ne ta'ama muhammad ya ci abinci misali ga fi'il ga fa'il ga maf'ulun bihi wannan shine asalin abin da ya kamata ya zama to amma ba lalle bane akan iya aka akasin haka misali kamar ka ce eh, abin nan akala ta'ama muhammadun kaga ka kawo sabanin asali ka gabatar da maf'ulun bihi ka jinkirtar da fa'il irin shi ne Allah ce bismillahir rahmanir rahim wa idh ibtala ibrahima rabbuhu wa taghsha wujuhahum an-nar kaga an gabatar da wannan an jinkirtar da wancan to amma gabatar wanda jinkirtar wan akwai inda ya wajaba akwai inda kuma ja'izi ne ma'ana akwai inda dole ne ka gabatar da fa'il ka jinkirtar da maf'ulun bihi akwai kuma inda dolan ka ne ka gabatar da maf'ulun bihi ka jinkirtar da fa'il idan babu matsala babu abin da zai zo ya hana maf'ulun bihi ya gabata to babu laifi yana iya gabata kamar yadda na buga misali wa idibtala ibrahima rabbuhu in ba wani abu da zai hana shi gabata to yana iya gabata babu matsala amma akwai ahwal halayyan da yajibu an yataqaddama al-maf'ulu ala al-fa'il to kudan da wato babu abin da zai zo ya hana maf'ulun bihi ya gabata yana iya gabata amma akwai halayyan da dole ne maf'ulun bihi ya gabata misali kamar idan aka maf'ulun bihi ya kasance ismu shart maf'ulun bihi idan ya kasance ismu shart ko ya kasance ismu istifham dole ya gabata misali kamar Allah yana ce subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim wa yurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkiru kaga ayya nan ismul istifham ne amma ya gabata wujuban maf'ulun bihi ne don haka idan ya zamana maf'ulun bihi ya kasance ismul istifham yajibu an yataqaddam al'amru sani misali idan ismul maf'ul ko kuma maf'ulun bihi ya kasance ismul shart dole ya gabata misali kamar ka ce ayyan tadrib adrib ayyan tadrib adrib kun ga ayyu ai tana ɗaya daga cikin asma'u shaf qul da Allah aw da ar-rahman ayyamma falahu al-asma'u al-husna da haka in kace ayyan tabrib adrib ayyu ka kaga maf'ulun bihi ce muqaddama me yasa ta zamana dole ta wajaba saboda ismu shar ne muna fahimta amma idan ba wani abu da zai hana shi ya gabata ja'izi ne ka gabatar da shi ja'izi ne ka jinkirtar da shi ko kuma kamar halayen da ne bayani dole ya gabata shi ne malam ke cewa wa qad yuja'u bi khilafil asli ana iya zuwa da sabanin asali ma'ana yadda kai ka sani a samu fi'il a samu fa'il a samu maf'ulun bihi a jere a tsare ka'ida ko ko larabci yakan iya sauya ba lalle ba in ce maka darabal ustadul walada a ina iya ce maka darabal waladal ustadu وقد يجاء بخلاف الاصل انا اذا ده اصلي وقد يجي المفعول قبل الفعل مفعول به انا اذا غبان فعلي زيدا ضربت بمعنى اي ضربت زيدا ولا فهمت اي تو ما انا يزي مانا بيان حاليا دا يجب ان يتاخر المفعول وانا حاليا يا زمانا مفعول به دوله يزو ابايا يعني كما يد كسانسا اكن تsari حالي na idan ya zama na cewa khifan lafsu ma'anar lafs gwamewa haɗewa ta yadda yake ba za ka iya gane fa'il ba ba za ka iya gane maf'ulun bihi ba fi hadhihi hala yajibu an yata'akhkhara al-maf'ul kamar misali kace darabati sughra al-kubra darabati sughra Allah to wace ce fa'ila wace ce maf'ula kaga akwai lafs to duk wanda ya zo a farko shine fa'il dole shi wancan nabiyin ko baya so shine maqul bihi kamar ka ce baraba Musa Isa wai fa kana iya cewa Isa ne bigi Musa kana iya cewa Musa ne bigi Isa an fahimta don haka duk wanda ya gabata shine fa'il wanda ya zo baya ko baya so shine maqul bihi muna fahimta hali na biyu wanda dole maf'ulun bihi ya jinkira ya jinkirta ya zo bayan fa'il idza kana al-fa'ilu dhamira ma'ana in fa'ili ya kasance dhamir kama darabtu zaidan darabtu ina fa'ila kenan dhamir ne ko da haka ina mafulun bihi da haka wannan hali ba halin da ba za ka iya saƙo ainihin mafulun bihi tsakanin fi'il da fa'il ba muna fahimta ai sai dai da sarari kana cewa zaidan darabtu wannan ja'izi ne amma har in darabtun ne ya gabata to babu sarari dole maf'ulun bihi ya biyo baya muna fahimta shine malam ke cewa wa akhiril maf'ula jinkirtar da maf'ulun bihi kai shi karshe ya zo a baya in lafsun hudir yani in hudira lafsun in aka ji tsoron haɗewa ya haɗe a kasa tantancewa tsakanin fi'il da fa'il aw udmira al-fa'ilu ko ko fa'il ya kasance zamiri idan ya kasance zamiri amma sharadi ghaira munhasir kada ya kasance an mashi Has. ma'anar hasr kada a killace shi da illa misali kamar ka ce ma daraba zaidan illa ana ina fa'il yake ana ana amma nan ya zo a ina kaga saboda ya saba wa ka'idan mu a nan fa'il ya kasance domiri ne amma abin da ya sa zo ƙarshe li'annahu kana mahsuran an killace shi da illa muna fahimta malamai in ba killace shi aka yi da illa ba dole ne maqulun da ya zo bayan shi darabtu zaidan anan fa'il damiri ne kasantuwan ba a killace shi ba maqulun bihi dole ya zo bayan sa amma in ka killace shi ka togace shi ya kasance tsakanin illa to a wannan hali babu laifi yana iya zuwa ƙarshe ma zai zaidan illa ana ba kowa bane ya bugi zaidu in ba ni ba muna fahimta malamai طيب yanzu na zai mana bayanin alhas ma'ana mun karanto cikin balaga hasar din balaga shine na nahau mun karanci turqul qas da kuma adawatul qas da kuma yadda ake tafiyar da shi ba muka ce akwai haƙiƙi kuma ma akwai idafi in ba manta ba to turqul qasr daga ciki akwai at-taqdim wa at-ta'khir ma'ana taqdim ma haqquhu at-ta'khir ka gabatar da abin da haƙƙin sa ne zuwa jinkiri kamar iyyaka na'budu wa iyyaka inna ba qur'ani bane da muna iya cewa na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka wannan hanya ce ta qasr abu na biyu annabi wal istisna wa ma muhammadun illa rasulun sannan akwai innama innamal mu'minuna to malam zai mana bayani shin idan aka samu hasu aka killace fa'il ko maf'ulun bihi ya halatta ya gabata ko ku bai halatta ba matsala khilafiyya kusan jumhurin malamai sun yadda sun gamsu akan cewa idan has ya kasance da innama to dole ne ya kasance fa'il ya gabata maf'ulun bihi ya zo a baya amma da illa kana da zaɓi misali kamar ka ce ma zai don illa muhammadan ina maf'ulun bai yake nan kada kaga shine mahsuf kamar yadda kuma kana iya cewa ma ba muhammadan illa zai don. ina fa'il yake nan kaga shine mahsuf don haka in dai ana iya gane fa'ila gane maf'ulun bihi da illa sun ce babu laifi ko fa'il ya gabata ko maf'ulun bihi ya gabata to wannan ja'izi ne ya halatta muna fahimta malamai amma da innama she suka ce zance mafi karfi a wurinmu? in fa'ili ne aka killace bai halatta maf'ulun bihi ya tsallake ba in maf'ulun bihin ne aka tsallake ko ko aka killace to bai halatta shi kuma ya tsalla ba misali kamar ka ce انما ضرب زيد امرا انما ضرب زيد امرا انما قول به شيء معصور مقصور عليه انت كما بلاغه muna فهمت كان كما يتيوا انما ضرب امرا زيد اما amma irin wannan a su da'ifi ne abinda aka fi so in ka killace mafulun bihi to bai halatta ya tsalla ba muna fahimta malamai to shine malam ke cewa wa ma bi illa abin da yazo da illa aw bi innama ko ko yazo da innama in hasara ya shiga da'ira na killata an killace shi ya shiga cikin wani kaidi akhir kai shi karshe yani da'iman abin da yazo bayan illa ko ko aka killace shi da innama to kai shi karshe ما ضرب زيد إلا عمرا كان يا قرشي ما ضرب عمرا إلا زيد يا قرشي ما فهمت هكا إنما إنما ضرب زيد أمرا إن كان لكن ككلة عمرو إني تدول يا قرشي sannan kuma in kace innama daraba zaidan amrun wa kake nufi ka killace ana amru dole zuwa karshe muna fahimta ba zai shi yasa ce akhir kai shi karshe wa qad yasbiqu amma yakan iya tsalle ya tsallako in qasdun zaha idan manufa ta bayyana ma'ana an za iya gane in nace ma daraba zaidun illa amra ina fa'il a wurin nan zaidu ma daraba amran illa zaidun ina maqulun bihi amra kaga an gane to wa qad yasbiqu shi wanda aka killace na ya tsalle ya baro wurinsa in qasdun zahar bi ma'ana in zahara qasdun in manufa ta bayyana baiki na karshe akwai abin da ake cewa al-mutaqaddim lafzan wa rutba ko mutaakhir lafzan wa rutba ma'ana akwai abu yana iya jinkira sannan kuma domirinsa ya gabata in an ce rutba bi ma'ana martaba matsayi muna fahimta ne rotuba a wurin malamai matsayi mataki daraja wurin zamansa to a ƙa'idar larabci bai halatta domirin sunan da ya gabata ya bi shi ba ana fahimta magana nan kuwa misali kamar fa'il al'aslu fil fa'ili an ya ko wal aslu fil maf'uli to a larabci ba daidai ba ne fa'il ya gabata kuma domirin sai ya bisa shi suka ce mutaqaddim lafzan a lafzance rutubatan da kuma matsayi dama asalinsa ya kamata ya zo farko to bai kamata tun da ya zo farkon kuma domirin sai ya biyo sa ba a ba haka a ƙa'ida ta larabci shine in ka koma balaga ake cewa taqid kulle magana na muna fahimta misali amma babu laifi idan fa'il ya gabata domirin sai ya zo a baya misali kamar Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa idh ibtala ibrahima rabbuhu ina fa ha'un dinna yaudu alaman ibrahim kaga ibrahim taqaddama amma lafazin sa ne ta'akhara domirin sa ta'akhara muna fahimta يعني لفظ انسى تقدم والضمير تأخر Shi ne ƙa'idar larabci to bai halatta suna ya gabata ba bamirin sai ya bisa ba Ba yin haka kana iya cewa hafa, rabbahu umaru ina fa'il umaru rabbahu ضمير من نوعي نعم تقدم الضمير وتأخر منه الاسم Ko النفس muna fahimta wannan jihar a cikin larabci amma ya zanto domiri ya koma ma abinda ya yi jinkiri ko ya gabata wannan bai halatta ba misali kamar zana nauruhu shaja annau haske a shajar bishiya zana naurahu shajara a shajar ya zama rabin sanar مفعول به طبعا النار ضمت لشيء باي اتفاقا فبسمو كما مغا زان نوره الشجر حسكنسا يا حسكك بشيء ضمير إن نور هو يعود على من بنجوا نعم نور domirin naur ne domirin muna fahimta haskensa ya haskaka ko ya kawata bishiya na haske haske ne ordinary haske almuhim yani hasken bishiya ko hasken ganye misali ya kawata bishiya kana fahimta to abin da nake so in pointing zana nauruhu shajara abdamir mun ce ya ala man annau annau inna mutaqaddim wala mutaakhir mutaqaddim lafza ko sannan wa me wa rutba Ka wannan hali bai halatta ba saboda ya gabatu a lafazi sannan kuma a martaba ne dama fa'il daga fi'il sai fa'il kuma sai ga zamirin sa ya biyo sa wannan bai halatta ba muna fahimta shi ne ai a cikin balaga kun dauka ce walau anna majdan akhlada dahru wahidan minan nasi abqa majduhu dahra mut'ima abqa majduhu dahra ga damirin nan ada alal mutaqaddim lafzan wa rutba ya kuma ga wanda ya gabata a lafzance da kuma rutba don haka wannan hali ana kira shi ta'qib bai halatta ba amma da an yi haka sai ne zanan naura shajaruhu zanan naura shajaruhu kaga ka dauke ha'ur ka mai da shi can ko da haka an samu hannun riga da qaddama lafzu ta wa ta'akhkhara ne ad-dariq to wannan jaiz amma anan taqaddama al-lafz wa tabi'ahu damiruhu wannan ghair jaiz fil a cikin balaga ana shirki at-ta'qid muna fahimta shine malaka cewa wa sha'a ya yadu نحو مثال إرن خاف ربه عمر بمعنى أن يتصل بالمفعول ضمير الفاعل اتصال الضمير أقول إيه اتصال المفعول بضمير الفاعل إنا فاعل على عمر إنا ضمير إنسان هو كذا اتصل بالمفعول ضمير واحد ضمير الفاعل وأنا يعني انت على ربسي وشذ نحوزان نوره الشجر sannan irin cewa zana nauruhu shajar wannan shazi ne a larabci me yasa saboda ittasala bil fa'ili damiruhu bai kuma mafulun bihi muna fahimta gashi fa'ili ne shine fa'ili asalin sadawa ya kamata ya gabata bayan ya gabata damirin sa ya biyo sa to wannan bai halatta ba ittasala bil fa'ili dhamiruhu don haka bai halaka so wannan shine iya darasin ne insha Allah sai filin tambayoyi akwai tambaya ana iya tambaya na na eh na ganye ba haske na ganye ai yana cewa ah, wa qad yashib qad yashibu al fata wa laysa ajiban an yura an-nawru haske na ganye na na a domir baris kenan eh baris kenan ai ya kasance mustatir dama dole dole mafulun bai zai gabata kulit ta'ama ko kuma kana ce a ta'ama kul

fa'il shine mustaqil wujuba takdiruhu anta eh me kake so ka ce eh eh to kaga jaiz eh jaiz tunda ga wancan mutaqaddim wannan mutaakhir jaiz farai ya inganta tunda ga wannan lafz taqaddama al-lafz wa ta'akhkhara ad-damir jaiz ta halatta na'am تعملوا يزن قالي معنا طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك